Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da arzikin sake kasancewa a daidai wannan lokaci yau mana 22 ga watan Maris din shekara ta 2024 wanda kuma ba shi da mabanci da 12 ga watan Ramadana shekara ta 1445 bayan jirafiyan halitta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina. Sunana Yahaya mai lafiya ga takaitattun labaran duniya daga nan Dimokuraɗiyya TV. Al'umma na gudun hijira a jihar Zamfara. a najeriya 'yan bindiga na ƙara matsa a hare-haren da suke kaiwa wasu garuruwan jangebe da magazu na jihar zamfara inda suke sace mutane domin neman kuɗin fansa bayan sun aikata kisan gilla da barnata dukiyoyin jama'a matsalar hare-haren 'yan bindigar na ƙara ta'azzara na ƙara matsalar hare-haren 'yan bindigar da ta'addabi al'ummar garin jangebe da wasu ƙauyukansu aƙalla biyar a yankin karamar hukumar talatin marafa ta jihar zamfara ta kara kwabewa a cewar wani mutumin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce tun daga ranar talata har zuwa laraba ƙauyukan jangebe biyar zuwa shida suna cikin iftila'in kashe-kashe mazaunin na jangebe ya shaida wa manema labarai cewa a baya an samu saukin lamarin sai dai kwanan nan abin ya dawo sabo a yankin talatar marafa ta kudu kuma yawancin mutanen ƙauyukan yankin muna roƙon gwamnatin tarayya da ta jiha da su kawo mana ɗauki a garin magazu na yankin karamar hukumar tsafima hare-haren 'yan bindigar suna ƙara munana kamar yadda wani mutumin garin ya da baya so a faɗi sunansa ya bayyana a baya an samu sauƙin lamarin sosai sai dai yanzu abin ya dawo fiye da yadda yake tsammani ko a ranar laraba sun shiga garin magazu sun kwashi matan aure mata da magidanta na barin gari domin yin gudun hijira mutumin ya kuma shaida manema labarai cewa ko a farkon watan ramadana 'yan bindigar sun shiga sun ɗauki mata gida-gida da aka bada miliyan hudu da dubu ɗari uku bayan an kai musu suka kuma nemi a saya musu mashin kuma bayan sun sako matan da kwana biyu suka sake dawa suka kwashi mutane sai dai gwamnatin jihar ta danganta hakan ne da irin matsin lambar sumami da jami'an tsaro ke kaiwa 'yan bindigar ta sama da ta ƙasa a maɓoyarsu. suleiman bala idris shine mai magana da yan gwamnan jihar ta zamfara ya ce waɗannan hare-hare a irin na ramuwar gayya cikin 'yan kwanakin nan an kashe shugabanninsu da dama kuma jami'an tsaro na ci gaba da kai musu farmaki kuma suna samun nasara kuma wannan abin kuma wannan abin nan ya sanya suka fantsama suke suke kai hare-hare ƙauyuka suna, suna kwashe mutane da dama domin su sake tada hankalin al'umma Bala Suleiman ya ce akwai zama da mai bawa shugaban ƙasa shawara kan tsaro Malam Nuhu Ribado ke yi da gwamnonin Arewa domin lalubo mafita. Wannan dai tamkar wani albishir ne kamar yadda wasu ke ganin ba wai ga jama'ar Zamfara kaɗai ba har ma da sauran duk wasu wurare da matsalar tsaro ta zame karfan kafa a yankin arewa maso yammacin Najeriya kuma suna nan cike da fatan gani a ƙasa. To idan muka ƙeta rafagen wasanni za ku ji mu ɗauke da cewa Manchester United na harin sayan ɗan wasan tsakiya na Wolves Joe Games Gomes a matsayin wanda zai maye gurbin ɗan uwansa dan ƙasar Brazil Casemiro mai shekara 32. sanar da Liverpool da Manchester City da Manchester United na sha'awar sayan ɗan gaban Real Madrid na Brazil Rodrigo kuma za a iya shawo kan ƙungiyar ta sayar da shi idan ta samu tayin da aka yi a na fan miliyan 85 da ƙari. Liverpool na shirin barin tsohon ɗan bayan Kamaru Joel Matip da tsohon ɗan wasan tsakiya na Spaniya Thiago Alcantara da golan Spaniya Andre su bar ƙungiyar a bazaran nan. Fatan Getafe na ci gaba da aron mason, mason Greenwood a kaka mai zuwa na neman shiga matsalar saboda Manchester United na son sai dai kungiyar ta Spaniya ta saye shi gaba ɗaya. To duka duka a takaitattun labaran duniyar a nan suka kammala sai ku tara zuwa dare idan Allah ya kai mu domin sake jin mu dauke da wasu takaitattun labaran duniyar. Yahaya mai lafiya Dimokuraɗiyya TV.